This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci uku da sha tara da mita 25 da mita 31 da kuma 60 ko gidan rediyo amfani ko sarauniya ko fara MM da Nomad da Dalab FM murya Arewa a jamhuriyar Nijar. ana kuma iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kan hausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da halima jamrawu ke farin cikin sake dawowa domin gabatar muku da shirye-shiryen ma daidai wannan lokacin bayan labarin duniya za a ji rahoto game da taɓarɓarewar hanyoyin mota a najeriya wanda hakan ke janyo hatsari sannan kuma a ji shirinmu na mu tattauna amma yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labarin duniya tukuna. Tare da sallama a gare ku da watan kun wani lahiya ga labaran duniyar mai karanto muku su Halima Jimarau. 'Yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da feshin ruwa akan masu zanga-zangar da suka tattaru a kwana na biyu a jere a New Delhi babban birnin kasar India suna neman da lallai sai gwamnati ta bima wata ɗaliba 'yar shekaru 23 hakkinta bayan mummunan yaɗan taron dangin da aka yi mata. Masu zanga-zangar suna ta ihu suna cewa adalci muke nema a lokacin da 'yan sanda ke ƙoƙarin neman shawo kan tilin taron jama'ar a yau Asabar a birnin New Delhi. 'Yan sanda sun ce sun kama maza shidan da ake jin cewa su ne suka haɗu suka yi ma yarinyar yaɗe ranar Lahadin da ta gabata. 'Yan sanda suna so a yanke ma mutanen hukuncin ɗarmin rai da rai. Sun kai ma yarinyar hari ne bayan da ita da wani saurayi ɗan ajinsu suka safka daga wata motar bas a birnin New Delhi. Jami'ai suka ce daga nan ne gungun wasu maza suka taru suka yi mata yaɗan. sannan suka ɗauki sandar ƙarhe suka yi musu duka ita da ɗan ajin nasu daga bisani suka kwaɓe musu kayan jikinsu sannan suka yadda su akan wani titi har yanzu da yarinyar tana kwanci a asibiti da raunuka masu yawa a cikinta da kuma al'aurarta A jiya Juma'a sakataren harkokin cikin gidan kasar India RK Singh ya gabatar da jerin matakan da aka ɗauka domin yin rigakafin sake faruwar irin wannan gallazawa. Ya ce daga yau za a yi cikakken bincike a kan lasisin masu tuka motocin bas, kuma daga yau an haramta ma motocin bas sa irin gilashin nan mai duhu a tagogin mota, ko kuma sanya duk wani abin da ke hana ganin cikin motar. kuma jami'an 'yan sandan ciki za su kasance a cikin motocin bas. haka kuma hukumomi za su ɗauki matakin ba sani ba sabo akan masu tuƙi cikin maye da kuma masu shan barasa suna zubar da kwalabe a kan titunan birnin new delhi ya zuwa yanzu dai an ba da rahotannin yaɗe sama da 600 a bana a birnin new delhi wanda hakan shine adadin yin yaɗe mahi yawan da aka samu a duk faɗin ƙasar. Hukumomin kasar Kenya sun ce yawan waɗanda suka mutu cikin rikicin kabilancin yankin kogin Tana a kudu maso gabashin kasar ya karu ya kai ga 45. Wani jami'in 'yan sandan yankin ya ce rikicin ya barke ne lokacin da wani gungun 'yan kabilar Pokomo dauke da masu da kuma bindigogi suka kai hari kan ƙauyen kabilar Orma da talatainin daren jiya Juma'a. Ƙungiyar Red Cross ta agajin jin kai da taimakon gajiyayyu ta ƙasar Kenya ta ce a cikin waɗanda suka rasa rayukansu cikin harin da aka kai ƙauyen Kipawo har da yara goma sha uku da mata shida kuma an ƙone gidaje arba'in da biyar aƙalla. Bayan hare-haren an kama ɗimbin mutane, 'yan sanda sun ce sun gano daga inda maharan suke kuma sun bi sawunsu. Ƙabilun biyu sun sha kai ma junansu munanan hare-hare akan takaddamar da suke saboda hilaye da kuma ruwa. A cikin watannin Agusta da Satumba ma an kashe mutane fiye da ɗari a cikin wani rikicin da aka gwabza tsakanin 'yan kabilar pokomo manoma da 'yan kabilar Orma waɗanda su makiyaya ne. Labaran duniya ake saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da harakokin sojojin ƙasar China ta bullo da wasu sabbin tsauraran dokokin kawo canji cikin yadda manyan jami'an sojin ƙasar ke tahiyar da aikinsu a wani ƙoƙarin neman magance matsalar abubuwan hallasar cin hancin da ke ta bayyana. Kahon da labaran gwamnatin ƙasar sun ce sababbin dokokin sun haramta mu manyan jami'an sojiyar liyawa da giya kuma sun haramta musu sabka a otal mai tsada idan sun yi wata tahiyar aiki. kamar yadda sabbin dokokin suka tsaida daga yau idan sojoji suna liyawa an soke yin duk wasu abubuwan ƙayatarwa da kuma ƙawatawa kuma babu jawaban banza da wohi haka kuma za a yi matukar takura yadda ake amfani da jiniya a lokacin ziyarar aiki mai shugabantar hukumar kula da harakokin sojojin kasar ta china shine sabon shugaban jam'iyyar communist xi jinping wanda ya kama shugabancin jam'iyyar da na hukumar a watan jiya ya yi alkawarin yaƙi da rashawa da cin hanci kuma shi ne zai zama shugaban ƙasar china a cikin watan maris mai zuwa idan allah ya gwada mana shugaban ƙasar koriya ta arewa ya yi kira ƙasar shi ta ƙera rokoki mahiya ƙarfi bayan ta yi nasarar gwajin roka mai cin dogon zango a makon jiya kahohin yada labaran gwamnatin kasar sun ce shugaba kim jong-un ya yi kiran kara marokokin koriya ta arewa karhi ne a jiya juma'a a wajen wata walimar da aka yi a pyongyang babban birnin kasar amurka da koriya ta kudu da japan da sauran kasashen duniya sun yi tar da allah wadai da gwajin rokan na makon jiya a daidai lokacin da kudurorin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya suka haramta yin gwajin makamai masu linzami da ke cin dogon zango To labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, alhamar da ta gabata ce aka yi wani mummunan hatsarin mota wanda ya janyo asarar rayukan mutane masu yawan gaske. akan hanyar bauchi zuwa gombe da ke arewacin najeriya wakilin abdulluha muhammad na da ci gaban rahoton a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho jami'in kada hadura da ke kula da shiyar bauchi zuwa gombe da ke garin alkaleri mr james adamu ya ce wasu motoci biyu ne suka yi taho mu gama eh abin da ya faru shine akwai wani fita ya fito daga abuja mai namba 256 kuje yana dauke da mutane hudu a cikin motan mata biyu da maza biyu sannan kuma wani mota TRN 57 AE gold Blue in color shi kuma ya ne daga alkaliri da ke gidawa. So a nan daidai kwanan junction na tsohon gwaram din nan eh. sai suka zo suka samu taho mu gama. A cikin motan eh, lambar taroni golf din akwai mutane goma sha hudu cikin salon din. sannan mota a cikin kudin kuma tana dauke da mutane hudu to a takaice mutane goma sha takwas ne hatsarin ya rusa da su sannan kuma an samu gawace guda goma to yanzu gawan wayannan mutane suna ina ne yanzu gawace guda goma ne suna a yan general hospital alkabiri to kaman wannan al'amari za ku danganta shi da me afkar da wannan hatsarin haka eh to abin da ya faru da tsananin gudu ne kawai domin a inda abin ya faru hanya ne a rike to da su kuma sun fi da suka zo ta mu gama ima mai babur ya so buhun siminti shi ma zai zo wani ɗan ɗan ke nan kusa da gwaram shi ma sai suka rusa da shi shi ma yanzu mota aka samo shi shi ma mutu. to wani kokari kuke yi kenan don saboda ku sanar da 'yan uwar wa'annan mutane da suka mutu. eh gaba daya mun samu wayoyi na su mun kira abokan arziki da kuma wasu suna da muka samu a cikin wayoyin a takaice duka motocin biyu mun samu mutanen su riga sun iso domin inda ake aje gawan a general hospital ba ɗakin aje gawan ba fridge ah. gawa ce a zubar suke a kasa shi yasa muka yi hanzari muka samu iyalan kuma dukan suna kan hanya za su ɗauki gawakin insha Allah cikin wannan yammacin Muna rokan gwamnati da kawo ɗauki da asibitin alkalari domin inda ma muka kai mutanen nan ba su da ko magani sai da ba na ɗauki eh, magani daga cikin asibiti namu na FRS na kai asibiti yana wasu da daga ake matukan jina da shi don haka kullum in mun kai murin da suka ji ciwo za a ce mana ba magani ba magani so muna son gwamnatin bauchi gaskiya ta kawo ma ah, general hospital alkaliri aiki don abin gaskiya ba daɗi. ganin cewar dai wannan wata na disamba lokaci ne da yake ganin yawan masu amfani da motoci da ababen hawa suna gudu wani shawara za ku ba wa masu amfani da motoci da dai sauran ababen hawa eh, a gaskiya abin da ya tashoshin motoci ko kuma duk inda muka samu kanmu ko kuma su idan sun zo kuma namu mukan yi musu hudu ba a kan cewa tafiya sannu a hankali ya ci komi to amma yawancin gudun namu gaskiya akwai sakaci kullum sai gudu gudun nan kuma da overload ta da kamar mota ɗaya din na yanzu karamin mota ne wanda kiman sai zai ɗauki mutane biyar amma ya ɗauki mutane goma sha hudu shi yasa yawan mace-macen ya yi yawa akan wannan hatsari. jami'in kare haɗura kenan Mr. James Adamu da bayani dangane da hatsarin da ya lankwame rayukan mutane goma. abdulwahab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya jama'a masu sauraron mu kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na da amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai shirin mu na mu tattauna kafin a ji ta bakin dattawa sai a fara da halin da ake ciki da rahotanni da wakilanmu suke aiko mana daga garuruwa daban-daban. Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta koka bisa ga yadda gwamnoni ke ƙin gudanar da zaɓuka a ƙananan hukumomin Najeriya. Shugaban ƙungiyar na ƙasa Alhaji Ibrahim Khalil ne ya bayyana haka yayin da yake zantawa da manema labarai a jihar Kano. in an duba a yanzu maganar da nake din najeriya babu masu karfin arziki da karfin iko irin mutum 36 su ne gwamnoni na jihohi su ne suka murkushe mutanen da suke kasa sai yadda suka ga dama za su yi da su shugaban kasa kuma su je su yi mishi talala sai abin da suke so zai yi saboda halin da kasar nan take ciki tana halin haulai kuma wajibi ne a kubutar daga ita daga murkushe wannan da gwamnoni nan suka yi abin ya huce hankali so wannan shine sabon sakona kuma da fatan mutanen najeriya za su sa ido za kuma a duba abubuwan nan da idan basira dan a sami ci gaban da ya kamata ba mu da wata ƙasa da ta wuce najeriya nan in an hana ka yancinka a matsayinka na mutum a najeriya wacce ƙasa za ka je ka sami yanci nan ce ƙasar mu nan ne ya kamata mu zama muna da yanci cikakke na mu zaɓi wanda muke so ko kuma mu tsaya abin da muke so a zaɓe mu so amma mutanen nan kowa na kallon su sun takure komai kawun sula ba za ka zama ba sai sun ga dama dan majalisar jiha sai sun ga dama shugaban kasa su za su haɗa a iya wannan forum nasu wanda suka ce shine shine dan majalisa na tarayya ko na dattawa sai wanda haba abin ya yi yawa shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa alhaji ibrahim khalil kenan shugaban ya yi kira ga 'yan najeriya da su tashi tsaye domin neman 'yanci na ganin sun tursasawa gwamnoni domin su gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomin da ke tarayyar najeriya muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya daga jihar sokoton najeriya kuma muna da rahoto daga bakin wakilinmu faruku sanyin. Gwamnatin jihar Zamfara ta gabatar da ƙudurin kasafin kuɗi na shekara ta 2013 har na naira miliyan 104 da miliyan 300 a daidai lokacin da jama'ar jihar ke fuskantar kalubalen tsaro da barazanar hare-hare da kashe-kashen jama'a da su da ake zargin 'yan fashi da makami ne suke yi. To ko yaya kasafin kuɗin na shekara mai shigowa zai shafi sha'anin inganta tsaro a jihar? Tambayar kenan da na yi wa gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar. Za mu yi ƙoƙari ne mu tallafa mu shirin gwamnatin tarayya akan sha'anin tsaro. Sha'anin tsaro babu inda ya taɓa a ci gwamnatin tarayya ta aji ko wuce irin gwamnati ce dole ne ya zan cewa ta iya kayinta kuma kasawa ne nata in har zan cewa ba ta ba duk effort din da wani gwamnati zai yi mu ɗauki tunanin bijilante waɗanda suna da masaniya game da sha'anin yanayin da wuraren su suke ciki fiye da 'yan sandan da za a kawo daga wasu daban-daban ko muke biyan su muke da abin da ya kamata a wannan. a jihar katsina kuma wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun sace wani ba faransi francis colomb injiniya mai aikin samar da wutar lantarki ta iska a garin rimi ta jihar katsina maharan sun kuma kashe wasu 'yan najeriya biyu tare da ta dan sanda ɗaya duk wani yunkurin samun ƙarin bayani daga rundunar 'yan sandan jihar ya ci tura domin na yi ta kiran kwamishinan 'yan sanda na katsina da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar amma duka sun ƙi su yi magana da ni murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya sai kuma birnin tarayya na najeriya inda muke ɗauke da wannan rahoto Ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta mara baya ga binciken ƙwaƙwaf na kwamitin shugaban ƙasa kan musabbabin hadarin jirgi mai saukar angulu wanda ya sanadiyar mutuwar marigayi gwamna Ibrahim Yakowa da Andrew Azazi. Sai dai ƙungiyar ta bakin shugabanta gwamna Rotimi Amechi na jihar Rivers za ta sanya ƙwararre mai sa ido a kwamitin da neman yin binciken a bayyane. Hukumar haɗin gwiwar Najeriya da Nijar za ta shirya silima ɗin yaƙi da kwararowar hamada tsakanin ƙasashen biyu makwabta. Sani Abdu, mashawarcin direktar radio television na Nijar. Komison za ta shi a ci karhin wannan hamada tsakanin Nijar da Nijeriya. A yayin da majalisar wakilai ta amince da kasafin kuɗin shekara ta 2013 ita ko ƙungiyar kwadago na nuna kwarin gwiwar gwamnati ba za ta ƙara farashin man fetur a baɗi ba kamar yadda ta sanar da janye tallafi a farkon shekarar nan mai ban kwana wanda ya daga farashin litar mai daga naira 65 zuwa naira 97. Nasiru Adamu Alhikaya. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Sai kuma ra'ayin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Amerika mai magana Garkan Dilo Muhammad Kingdom Fulani karamar hukumar Tsoro jihar Bauchi Najeriya. Don Allah ku mika sakon talaka ga gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Yam an tsaro JTF don ba wa man karamar hukumar Tsoro Alhaji Aliyu Idris Kilde haɗin kai ta jin shingon binciken da ke sabon garin Naradi a kan titi kuma a kan iyakan bauchi da plateau lallai wannan shi annoba ce ba bala'i ce kuma masifa ce da ke laƙume ɗaurukan rayukan matafiya da asarar miliyoyin naira wanda dogayen motoci dala da na tanka ke gangarowa daga wata doguwar gangara suna tattakawa da kuma hawa motocin da jami'an tsaro suka tare don bincike a tasirar gazawar birki da ke tsinkewa su waɗannan motocin don haka don allah wata wata'ala mahukuntan jihar Bauchi a ɗauki matakan gaggawar kauda shingen zuwa wani wuri don a rage haɗari rasa rayukan al'umma akan wannan titin Bauchi zuwa Jos. Mai magana garba da mutum da Fulani karamar kuma Toro jihar Bauchi na To a tattaunawar da aka yi akan halaccin zama ɗan jiha da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta jagoranta aka yi tsakanin Mr. Ɗanladi Jeji shugaban 'yan asalin babban tarayyar Najeriya Abuja da ɗan majalisa Ibrahim Bello Riga Rigacikun wanda ke wakilta mazabar Igabi jihar Kaduna da lauya mai zaman kansa barista Yusha'u Wazirin Mamman da kuma Ahmed Raki Kaka wanda ya ce ya cancanci a kira shi ɗan asalin Abuja. An tsaya ne a kan cewa duk ci gaban da wata jiha take samu baƙi ne ke kawo shi. sai madina dauda ta ce to wadan tambaye barista yusha'u wannan yanci da kundin tsarin mulki ya bada in ka wuce shekara goma din nan hadda na sarauta a ciki ban da na sarauta bai shafi maganar sarauta ba maganar sarauta shine nake son yi bayani dazu maganar sarauta ya tsaya ne kawai akan ainihin ainihin 'yan kasa kuma 'yan gidan sarauta ko da dan gari ne ma ba zai nemi sarauta ba sai dan gidan sarauta sai wanda ya gaji sarauta to dan ladi idan da wannan a cikin kundi me ya kukan kuku yanzu tun da aka ba da wannan sai maganar sarauta din nan da kana kuna ji a abuja ne kadai an soma maganar sarauta a 1997 december degree wanda Jeremiah ne ya kawo in ba ka ba an bura Abuja ba kowa shekara 20 ba ba sarki ba ko manufan wai ba yanzu ba an yi ba da an yi tun daga lokacin yanzu jide jide yanzu jide tun daga lokacin da ka ta kuma amma ah, abun mamaki sai kuka ce ba kwa san baki da aka yi da aka yi wannan da aka yi wannan daga ranar euro yau shekara goma sha biyar ƙauyuka 858 an ba da sarakuna guda goma sha uku ayya gaskiya kenan to sarakuna nawa kuke so garin da ya kamata a bashi sarki a bashi mana wa zai mana wannan ji wa zai mana wannan wa zai mana wannan ba mu da ba mu da sekondiya ba mu da gwamnati gwamnati da zai wanda yayi wannan wancan din Jeremiah Hussaini yanzu shekara goma sha uku in mun ta samu start class yana third class shekara goma sha akwai bayani har yau to lissafa mana lissafa nan mana abubuwa da kuke so da kuma wanda ya zama yancin ku ne a matsayin yan kasa farko a mu federal capital territory in ya yiwu 2000 square kilometer in yayuwa is um, a mayo The latter part is his full state now, na jiha wanda tun da yake yana na cikin constitution ma gwamnati shugaban kasa shine governor na fct to bari governor muna roƙon head of state ya bari ya fitar da hannun shi zancen zaman governor na fct a ba mu yanci mu zaɓi gwamna namu ya dubi damuwar mu da mu iya mu ci Ko da bako ne ba? ko da ba zabe ne ko ya ne eh awai abin da nake so eh, ka ko da kun yadda za ku yadda ba ko kun yadda ko magana din za ku yi mishi nuna mishi wariyar launin fata ko jinsi ko addini ba ya ga house domin magana zai shiga constitution cewa FCT yana da state kuma wallahi state da yaya ba da zabe ba yi to yanzu mu faɗe shi wai mun ce ko ba ko bai maganar zabe ne duka wannan matsayin eh, ji gwamna gwamna kada kada kada Ahmed yana da maganan gwamna eh. a cikin Najeriya zabe ne ko ba ko ya iya yi zama da mutanen ainihin gaza ga iya zama gwamna amma sarki wurin ah, ba constitution ba haka za ku sa ai hawa ah, da haka su sa haka suna so su yanzu ma ba san muna nama ba lema ce a ku shigar yanzu magana shi na na ai yana da da ita so it's already here now na biyu wayan nan kasan da an karba mana an mai da mu ba mu da gona kuma gashi manomi ne a ba mu wannan commission da ya ke mu ba ka ba ƴaƴanmu suna tasowa ba gona ba ba sana'a ba ba su iya siyasa ba domin kasan nan abuja gaba daya a cikin tarihi shine kasan da an rena an bai a baya tun tun tun aru aru domin an ɗiba wannan kasa din daga gefe-gefen state ne ba kula da mu ba farkon primary school a federal capital territory an yi shi 1950 secondary school na farko 1980 a karo ba ma makaranta so shi yasa yi abi yayi kaman ba gani ba ka ganin rashin damuwa ku ne ai kamar ba mu bane ka san wasu rashin damuwa da akwai akwai abin da shi shi ma ya kamata ya fahimta ilimin da na samu ba da ba abin da kike so ka fahimta shine wannan lokacin da kake wannan magana makarantu da sauransu ai lokacin ba kirkiro Abuja ba ka gani ko lokacin haƙƙi ne na jihohin nan da suke gudun su suke mata su kiro wayannan makarantu ka gani shi yasa su kiro makarantu ba lokacin lokacin ina kuke ba ku kuka a baku makarantu ba shi yasa shi yasa muna da gwamnati wannan lokacin shi yasa ainihin mazaunin Abuja sun gan federal government na zuwa goma wannan ina sasar evil sasar evil <laughs> mm, to ci gaba <laughs> ya zama za mu karbe wannan domin za a can muna tare da state ana karban haraji ba kula da mu ba ga federal government an ce yanzu karbe da kuma za ta karba to gwamnati zo wataƙila za mu dan samu ilimin bidan juna hankali da niyya in gwamnati ta ta kai mu gurin da mun fito za su yi mana abu da kyau a wurin in ba su fitar da mu ba za su yi mana abu da kyau abin da mun tashi mun gari mun gana na yi bayan shekara talatin da shida ne gobe ka yanzu haka muna magana akwai garuruwa guda goma sha tara da za a fafasa yanzu abuja ƙauyuka masu mutanen nan in ka bi kauyuka duka duka a garki wannan ga ta to su ne kuke cewa sai an biya ku ba biya ba ba muna so ba ba kauyukan ai ba muna so ba ba muna so idan da suke da su ba yake zuwa su nuno gida ba muna so ma biya ba in eh. ya you a create commission commission is better than biya domin ba magana dalili inda ai commission zai taimaka mana duk ba shi fili a cikin federal capital city ya biya 20% federal government ajiya wato wato eh, mai girma chairman duk wannan magana kana daga nan bani da su na yi bayani cewa irin wannan muradin ku irin damu ku irin kuncin da kuke ganin cewa an donne muku hakkin ku ya faru da wasu bangaren Najeriya na na yi bayani da su abin da ya kamata kakakinku manyanku ya kamata su zo majalisar tana kwaɗin majalisar masu wanda mutanen ku ne jinin ku ne suke a gitar da mu su fito muku da wannan hakkin ku da wannan magana da kana ina zuwa ina zuwa a maimaita irin abin da ka taɓa yi ai yar doyi yaushe aka yi wani abu ba ga science ba akwai ministry din suna cin kashe kansu an lura da su suna da ministry su kuma sautin ai ba ku da yawa sai a yi maya ba ta rikici ba ba ta kabilanci ko addini ko kuma jinsi ba a haɗa kai da cewa su kuna so kuma a yan ku hajiya kin gane ko a yi wannan commission din domin mene tana ba ku da yawa a yan ku samu abin da ku ga to ka ma samu goyon baya daga honorable Ibrahim Bello cewa lalle ya kamata a yi muku wannan hukuma na samu goyon baya daga baki ma to to ka samu goyon baya daga baki eh, amma ku kai da baki to me yasa ku ba kwa son haɗa kai da baki ku ji magana masu siyasa mm, suna ci yanzu a abuja bisa ga tsarin kasa suna ci ne an yi sa'a mazaunan asalin mazaunan abuja su ne sun zama masu kujeru yanzu amma bisa ga tsarin kasa wani a fili na nan a buɗe kowa zai iya neme ta ya samu mu bari ganin cewa mutanen mu ne a wurin ban ki ba amma ba haka tsari ta nuna ba eh mutanen kuma za su iya zuwa wani jiha su zuwa shekara goma su tsaya a eh, tsaya eh, za su tsara da masu yaka eh wa su eh ba dole bane soya nan yanzu za ka tashi ka je yobe kai shekara goma ka tsaya zabe ka tsaya eh, gwamna a zabe ka amma kuma amma yana da gwamna kuna da gwamna can nan fa ai nan maganan gwamna ka gane Shi ne magana abinda sai zaka zuka fahimta ka maganan zaben gwamna da sauransu ya dame ka a eh, ladi jeji ba zai kyautu a kira mutum a Najeriya a stateless person ba wato mutum da ba shi da jiha yaro na ya samu admission zuwa university ya tafi university ya ci jam da kyau da kyau sai lecturer ya tambaye shi me ya sa baka rubuta cewa kai daga ba ne da muka samu admission ida in ƴaƴanmu ba ƴaƴanmu da zai taba zama chief judge domin ba mu criteria ba mu yaron da zai taba zama permanent secretary domin ba mu da ground ba mu da yaron da zai taba zama lawyer ya shiga gordon ya abu domin there is no ground dalili kuwa civil servant ba ma kai koyi na domin ba mu da wani sakuntiya a to yanzu kana magana idan an yi kundin tsara nan na doka the whole 36 da su yi signing cewa an gamsu wa za a ba shi a fct ya sign won bi ba ku da wakilai okay idan yi za ku yi shi a house as the, the representative mm. the senator then the governor will sign now who is going to sign here decides a cikin federal um, council eh. now the executive council none of abuja is there bari bari honorable but, baka amsa abin da ke son gaya maka wannan dina na gama na gane muka na da fasara kan su ina zuwa mana ka gane ina bari bari fahimta da kai kana ji ko eh, ciyama rashin fahimta haji haji wato shi abin da ciyama kamata fahimta shine suna da damuwa su suna kuma da wakilan su hakkin wakilan ku ne su kawo wannan a rubuce su tsaya tsayin daka akai mm. su tsaya tsayin daka akan cewa mu fa gaskiya mutanen nan jinsin nan kabilan guda tarwa sun aka zo kwace musu wannan wurin su a Abuja nan su ba ga hannu suke ciki babu karatu babu aikin yi ba su masa abin da ke ciki ba suna neman a taimaka musu su kawo misali cewa ga wasu ma 'yan najeriya ne a musu ba sun tara karan baya wasu an yanta su an mutunta su an mutu su masu arzikin su su ga su suna ji suna gani babu kar babu gona babu abinci a taimaka musu menene amfanin wakilanku menene amfanin kungiyar kuke shi ai in kun haɗa kai shine wannan sam karfin tsatsayin daka mu kuma na tabbatar maka da duk wanda ke jin wani ganin muke yi in aka kawo magana a majalisa duk zuwa mu kai ni da Kaduna sai na zo kai daga Taraba sai ka zo kai da Kano sai ka zo ni na zo da Kaduna da ka babu wanda zai ce ya ce zai soki wannan cewa a taimaka mutanen ainihin mutanen Abuja ba wanda zai wannan karin saboda mini za ka kama sace to ya wasu aka masu ya ba za mu wani kuma ba ina Najeriya ba. To madalla yanzu kuma zan gayyato mana Halima Jumrau don ta karanto labarai a takaice. ‘Yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da feshin ruwa akan masu zanga-zangar da suka tattaru a kwana na biyu a jere a New Delhi babban birnin ƙasar India inda suke neman lallai sai gwamnati ta bi ma wata ɗaliba 'yar shekaru 23 hakkinta ba mummunan yaɗan taron dangin da wasu maza shida suka yi mata. Har yanzu da wannan yarinya tana kwance a asibiti da raunuka masu yawa a cikinta da kuma al'aurarta. Hukumomin ƙasar Kenya sun ce yawan waɗanda suka mutu cikin rikicin ƙabilancin yankin kogin Tana a kudu maso gabashin ƙasar ya ƙaru ya kai ga mutane 45. wani jami'in 'yan sandan yankin ya ce rikicin ya barke ne lokacin da wani gungun 'yan kabilar pokomo dauke da masu da bindigogi suka kai hari kan ƙauyen kabilar orma da talatainin dare jiya juma'a to a gaishe ki a nan ne kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe insha Allah ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen ga gaisuwa da fatan alheri nan ga Alhaji Sha'ibu Gwaja direban taksi Kano Abuja Darma Kano da kuma injiniya mai gida makeri kwanta kwantagori jihar neja da bebe munzali mai shadda na lancaster ta nufawa a kano da abdulkadir hassan farzin kano da tijjani muhammad gezawa duk a kano najeriya da fatan za a kasance cikin koshin lafiya a madadin halima jaurau da ta fara tafera wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu kabiru fage ne daga washington dc ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.